a nan yankin jihohin arewacin Najeriya musamman ma da Kaduna da Zamfara da wasu jihohin arewa makwabta. Babban kalubalen da aikin jarida ke fuskanta shine ne yadda taɓarɓarewar tsaro ke neman hana aikin jarida ga baki ɗaya. Al'amarin da ya sanya manema labarai da damar gaske kauracewa zuwa yankunan karkara wajen neman labari. A cewar dai Comrade Muhammad Yaba, shugaban kamfanin jaridar Dabarobantar Reporters a Najeriya. Duk wani ɗan jarida wanda ya kasance cewa yake farautar labarai musamman wanda ya kasance cewa suke zuwa irin eh, karkaru da ƙauye. afirka da sauransu domin jiyoyi irin wahalhalun da mutane suke fuskanta a wannan wurare zai zai fahimci cewa a yanzu ba kamar da ba kasantuwan irin sati garkuwa da mutane da ake yi yawan kashe-kashen mutane da ake da sauransu ba wai ga kai dan jaridan ba kawai a'a a tasu mutanen ma mazauna wayannan garuruwa su kansu ma suna tsaron su fito fili su ma magana kai kenan akwai babban kalubale wanda ya kasance cewa dole ne a nemo maslaha dole ne ya kasance cewa a samu hanyoyin da za a magance wayannan matsaloli domin ya kasance cewa shi dan jarida ya samu damar yin ayyukansa yadda ya kamata babu shakka dai batun garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya shafi 'yan jarida domin dai ko a kwanakin baya akwai wakilin gidan murya amurka da aka yi garkuwa da iyalansa da kuma wasu 'yan jarida wanda sai da aka biya makudan kuɗaɗe kamin aka sako su malam ibrahim kauran na moda wani ma'aikacin gidan rediyon najeriya kaduna ne da ke cewa duk da cewa dai suna murnan wannan rana ta 'yan jarida ya kuma nuna takaicinsa akan yadda taɓarɓarewar tsaro ke neman hana aikin jarida a ɗaukacin juyin arewacin Najeriya. Kai ɗan jarida kana farautar rahoto ne sai ka bi rahoto kila rahoton da za ka bi a cikin ƙauyuku ne cikin daji ne amma yanzu saboda tsananin tsoro ba za ka iya shiga daji ba ba za ka iya shiga ƙauyuku wurin ɗauko rahoto ba saboda za ka iya taya a yi garkuwa da kai alal misali akwai wani ma'aikaci na NTA a nan Kaduna da ba zan manta ba shi da iyalin shi za su je birnin Gwari aka tare su aka ɗauke su shi da iyali ne cikin mota wanda ba a sako su ba sai da aka bada kusan miliyan biyar kaga wannan ƙalubale ne akwai ita ko dai hajjiya farid abubakar da ke zama tsohuwar shugaban mata 'yan jarida ta jihar kaduna wato na watch ga abin da take cewa gaskiya ina jin ba ma mai bukatan kariya kamar dan jarida saboda shi yakan shiga inda duk wani ko sojoji da 'yan sanda hukumomin tsaro ba sa shiga inda wani lokaci 'yan jarida suke shiga muna shiga cikin babban hatsari saboda haka mu ma muna son a nemi wata kafa da za a dinga nema ana hada mu da 'yan jami'an tsaro saboda su ga sun kare mu su kuwa dai ƙungiyoyin fararen hula da masu fafutukar ci gaban al'umma kira ne suka yi ga hukumomi akan bayar da kariya ga dukkanin manema labarai cewar da malam alhassan abdullahi daga wata kungiya mai zaman kanta a kaduna mu a matsayin mu na kungiyoyi wanda ba na gwamnati ba muna muna da farko muna ta yan jaridu murna na duniya wannan rana tasu sai dai muna taya su alhini da bakin ciki da jimami yanda ake ci gaba da garkuwa da yan jaridu a najeriya da sauran kasashe lura da irin aiki da yan jaridu suke da shi gaskiya muna kira ga gwamnatoci da jami'an tsaro da da su ba su kariya da kulawa ta musamman don su gudanar da ayyukansu na ilmantar da mutane. Duk da cewa dai kungiyar 'yan jarida a Najeriya na ci gaba da wayar da kan 'ya'yanta gami da bin dokoki da ka'idojin aikin jarida. Haɗaɗɗiyar kungiyar mawallafa majallu da jaridu a Najeriya ta buƙaci hukumomi da al'umman gari akan taimakawa wajen hana cin zarafin 'yan jarida da tauye musu haƙi kowane iri ne. ibrahim Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.